ya za ka ji idan matarka ta suna ta tatsi nonon da ke cikin jikinta ta baka kasha Ba baka san cewa nata bane sai bayan ka gama sha sannan ta sanar da kai cewa nonon jikinta ne fa ka sha to abin da ya faru a tsakanin waɗannan ma'auratan kenan miji ne ya dawo aiki ya dawo yana jin ƙishin ruwa sai ya ce matarsa ta miƙo masa ruwa ya sha kwatsam da ta je za ta kawo masa lemu ya sha sai ta tatsi nonon da ke cikin jikinta sai ta haɗa ta gauraya shi ma'ana da ainihin lemun da za ta ba shi ya sha shi kuma ba tare da ya sani ba sai bayan ya gama kwankwaɗewa ya sha sannan wai daga baya take sanar da shi cewa akwai nonon jikin jikin tafa a cikin nonon suke sha da jaririn ɗansu da suka haifa a tare shin in kai ne ya zaka ji menene hukuncin shan nonon matarka ko kuma budurwarka malamai da dama sun tafi akan cewa bai halatta ba ma'ana haramun ne domin uwa ce kaɗai take da hurumin shayar da abin da ta haifa nonanta shi kaɗai ne kuma ya halatta da ya sha nonanta matuƙar mace ba mahaifiyarka ba ce to bai kamata ka sha nonanta ba mace ko aurenta kake yi daga zarar ka sha nonon da ke cikin jikinta to ta tashi daga matsayin matarka ta sunna ta koma mahaifiyarka domin ka sha nonon da ke cikin jikinta wannan ita ce fatawa mafi rinjaye daga wurin malamai akwai kuma waɗanda suka halatta shi suka ba da dama za a iya yin amfani da shi ya za ka ji idan matarka ta suna ta tatsi nonon da ke cikin jikinta ta baka ka sha baka san cewa nata ba ne sai bayan ka gama sha sannan ta sanar da kai cewa nonon jikinta ne fa kasha. to abin da ya faru a tsakanin waɗannan ma'auratan kenan miji ne ya dawo aiki ya dawo yana jin ƙishin ruwa sai ya ce matarsa ta miƙo masa ruwa ya sha kwatsam da ta je za ta kawo masa lemu ya sha sai ta tatsi nonon da ke cikin jikinta sai ta haɗa ta gauraya shi ma'ana da ainihin lemun da za ta ba shi ya sha shi kuma ba tare da ya sani ba sai bayan ya gama kwankwaɗewa ya sha sannan wai daga baya take sanar da shi cewa akwai nonon jikin jikin tafa a cikin nonon suke sha da jaririn ɗansu da suka haifa a tare shin in kai ne ya za ka ji menene hukuncin shan nonon matarka ko kuma budurwarka malamai da dama sun tafi akan cewa bai halatta ba ma'ana haramun ne domin uwa ce kaɗai take da hurumin shayar da abin da ta haifa nononta shi kaɗai ne kuma ya halatta da ya sha nononta matuƙar mace ba mahaifiyarka ba ce to bai kamata ka sha nononta ba mace ko aurenta kake yi daga zarar ka sha nonon da ke cikin jikinta to ta tashi daga matsayin matarka ta sunna ta koma mahaifiyarka domin ka sha nonon da ke cikin jikinta wannan ita ce fatawa mafi rinjaye daga wurin malamai akwai kuma waɗanda suka halatta shi suka ba da dama za a iya yin amfani da shi